قال في محكم كتابه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأصلي وأسلم على القائل اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم لنا مقالات معاشر الناس إن الشريعة معاكسة للأقل والضعيف أمين الرك وإن قول الصدق لم يدع لي صديقا والناس إذا استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين اسألوا التاريخ هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه فرعون اللعين المبارك قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ماذا كان من موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعمى فالأنبياء كلهم كذلك هذا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ضيوف مرد شبب لا يرى عليهم أثر السفر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 وهكذا كان معه في بدر صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذا الناس كثيرا ما إذا رأوا التجمع والتآلب والتكالب كانوا يظنون بأن النصر مع الكثرة كلا وحاش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فالناس ما لزموا شيئين اثنين وما استمسكوا بأمرين اثنين كان معهم نصر وفرج من الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا فإن الثبات وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى يؤدي إلى الغلبة ويؤدي إلى نصر الإنسان على العدو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا انظروا كان الأمر حديث صباح وحديث مساء ولكن بلا جدوى ولا طائف ليس هناك منظومة ينتهي إليها الناس ليس هناك مهرة وليس هناك منفذ وليس هناك مذهب الذي يأوي إليه الناس اسمعوا ماذا حدث في ولاية أويو وكذا كوجي وكارا وكاتينا وإيدو وأبيا كل ذلك كان في هذا الأسبوع لكن مجلس النواب منشغلون غاية الانشغال بالانتخابات كيف يكون الفوز وكيف يكون القهر وكيف يكون الغلب ونسي هؤلاء أن كم من أناس كان ينتمي إليهم الآن حوته بطن الأرض كم من أناس كان معهم في مجلس النواب صار الآن ميتا يذكر حديثه فالله تبارك وتعالى هو القاهر وهو القهار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أين المبالغ الباهظة وأين الأموال الطائلة التي تروي إلينا الأخبار بأنها كانت بمجرد تذكرة التي كان يقضيها الرئيس هو وملأه أين هذا المبلغ؟ في عين أن جل النجريين ما كانوا يطيقون أقلة ثلاث ما كانوا يستطيعون أن يأكلوا لا في الصباح ولا في المساء ولا في الليل يعيشون ضياعا ويموتون جياعا معاشر الناس إننا في حرب ضروس لكننا نفرح غاية الفرح أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد وإن كل إنسان منا سوف يسأل عن أمله فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرئيس راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زب الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاتبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع الخطبة مؤيو شاء تكوس دواتا شعبان alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da shida ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na jami'a abu obai da tabnil jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya muna da ta cewa ya ku ‘yan uwa masu albarka don mutumin da ya kalli ƙasan nan ya kalli yadda take tafiya zai fi da tsammani akan cewa gyara na iya samuwa a wannan ƙasa amma sau da yawa nakan ce ba haka ba ba zai zame haka ba in Allah ya so ya yadda saboda sunnar Allah subhanahu wata'ala bai taɓa alkawarin ya bar abu haka a lalace kuma ya ta tafiya a yadda yake ba ka koma tarihi ka gani annabawan Allah subhanahu ta'ala, mabambantan annabawa Allah subhanahu ta'ala ya aiko su an yi gangami an yi taro wurin a niƙe su a markaɗe a murkushe amma da yake zuciyar ta yadda da Allah subhanahu ta'ala, ta yadda taimakon Allah subhanahu ta'ala zai zo sai kuma taimakon ya sauka sai ya zanto wannan taron ya tafi gaba gat sannan himman ta tafi ga maho a don haka gangami da yawan taro idan kana da imani da yaƙini kai ya taɓa baka tsoro annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aike shi wurin fir'auna wane ne fir'auna shine wanda ya ikirari yace shine Allah mafi ɗaukaka da girma annabi Musa ya tafi ba shi da ɗan rakiya sai ɗan uwansa Harun alaihi masalatu wassalam suka tafi a cikin gidan Fir'auna sannan Fir'auna shi ke da sojoji a lokacin nan shi ke da 'yan sanda shi ke da desert ke da duk wata tarkacen tsiya Fir'auna shi ke da shi kuma a cikin garinsa za a yi wannan ainihin fito na fito annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da Qur'ani ya nuna mana ya firgita ya razana tsoro ya kama shi Allah subhanahu wata'ala ce karka tsorata kai ne za ka yi nasara akan waɗannan mutane mutum guda biyu amma duk gari da dattawa da matasa da 'yan mata da tsofaffi da kowa an tattaru ana so sai an niƙe annabin Allah Musa alaihi salatu wasalam amma da ikon Allah subhanahu wata'ala annabi Musa sai da ya galaba akan Fir'auna to duk sanda mutane suka gyara zuciya suka natsu suka koma ga Allah subhanahu wata'ala taro da gangami bai kamata ya ba su tsoro ba saboda a cikin wannan taron Allah zai haɗa fitina da bala'i kuma sai a watsi duk sanda ka ji ganga ta cika zaƙi to ƙarshen ta fashewa za ta yi don haka a gyara a riƙe abubuwa guda biyu kamar da ƙur'ani ya faɗa a tabbatu yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da ainihin yadda da Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk yadda abu ya kai ya dawo taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana nan tafe musamman ga mutane da suke da rauni musamman ga mutane da yake ba su da galihu irin abubuwan da muke gani a nan da can da can da nan ka koma wurin annabi lot alaihi salatu wassalam wanda aka aiko sa mutanensa suka ƙirƙiri wani abu kamar yadda Abdulmalik ɗaya daga cikin khalifofi ke faɗa ya ce bakin ƙur'ani shi ya ba da labarin cewa mutanen annabi lot namiji yakan bi namiji yakan ce to da hankali na ba zai kama ba saboda wannan aikin ko dabbobi ba su yin sa bari ɗan adam amma mutanen nan suka taru da haɗin bakin matarsa da taimakonta da lokacinta da ƙarfinta da kuɗinta annabin Allah lot alaihi salatu wasalam kamar zai fashe da kuka yace ku zo ga mata nan nagari ni zan zame waliyi duk wacce ka gani kana so zan tsaya a baka aurenta suka ce ka riga ka sani mu ba mu da bukatan mata wa innaka la ta'lamu ma nuri kai ka san abin da muke bida annabin Allah ya ce to wai duk magana nan da nake yi kun san ni annabi ne daga Allah subhanahu Ta'ala shi ya aiko ni na kuma kira ku yanzu dukkanin taron nan naku a ce ba wani mutum mai hankali wanda zan faɗa ya saurari magana ta ya ce da ina da makama da zan kama in rike da na nemi taimakon Allah subhanahu kan kanku sai ya koma ga Allah subhanahu Ta'ala, sai taimako ya sauka waɗannan matasa kyawawa farare da suka zo shi kan shi bai san mala'iku ba ne suka ce kwantar da hankalinka mai da wukakenka cikin kube kada hankalinka ya tashi mu jakadu ne daga Allah subhanahu ta'ala yau kuma waɗannan mutanen zamu karkare su gaba ɗaya don haka duk sanda kaga azzalimai sun yadda suke so sun tattaru sun yi gangami ana markaɗa wanda za a markaɗe a taka wanda za a taka kada ya baka tsoro lokaci ne in Allah ya so yadda za a wayi gari zai zama tarihi a ah, to mutum nawa ne zai rike matsayi shi ke faɗa a yi in ya ce a a a tsaya amma idan ya bar matsayi in ka ganshi sai koma kamar lemun tsami mutum nawa ne in ba wucewa ya ba aka ce ai wane ne baka iya gane shi don haka duk matsayin da kake rike da shi a yau ko ka bar matsayin ko matsayin ya baka ƴan uwa masu albarka gwamnati tana yaudaran ƴan ƙasa ta ce ana nan ana ta abubuwa ana ta abubuwa har ma amerika sun turo kamar da jaridu suka kawo sun turo sojoji mutum ɗari wai su zo su ga yadda za su kama su bai wa ainihin sojojin najeriya taimako domin a murƙushe ainihin ta'addanci a wannan ƙasa mu kuma muna addu'a don ƙur'ani ya gaya mana innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun su waɗannan manyan ƙasashe kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana idan suka shigo ƙasa sukan gurɓata ta ne su lalata ta sannan su maida maɗaukaka a cikin wannan ƙasa kaskantattu Allah subhanahu wa ta'ala yake haka suke aiwatarwa don haka kowa na ba da aiki tun daga ni kai na mu mu ta addu'a in zuwansu zai kawo alheri ga ƙasa Allah ka taimake su idan ba alheri bane Allah ka sa ba wani mutum daga cikin su wanda zai koma America kullum mu je mu ta wannan addu'a tunda al'amarin ya wuce duk yadda kake tunanin sa a wannan sati da muke ciki tun daga asabar zuwa juma'a idan kana bin labarai wurare daban-daban daban zaka ga irin ta'asa da irin abubuwa da suke faruwa ka tafi abiya abiya a wani coci da ake kiran shi united evangelical church uec an zo an wayi gari mutane suna aiki a wurin sai aka zo aka dasa bam a wurin nan idan bakin Allah subhanahu ta'ala ya kare ya sanya bom din nan ba zai tashi ba da karanci sama da mutum ɗari sun mutu a wannan cocin waye ya dasa wannan bam din Tunda abiya in ma akwai musulmai ban jin sun kai 3% ba waye dasa abu ne da za a bincike abu ne da za a tambaya abu ne da za a ce ya aka yi sannan idan ka tafi edo a edo an zo an kama mutane guda tara a ciki akwai biyar ɗalibai akwai nosin da ainihin esther amma an sake su bayan ruwa ya buge su waɗannan kidnappers suna neman ransom na miliyan ɗari biyu da hamsin wane ne namu a edo in har ka ce masu kallon alƙibla da wanke dama su suke wannan aikin su kuma waye a wurin ya kamata gwamnati ta mu amsa domin ana mana burum-burum kan kada borin gyada an kasa yi wa 'yan ƙasa bayanin haƙiƙanin abin da ƙasa take ciki ko abin da al'umma take ciki gaba ɗaya yanzu misali yanzu ba muna february ba ne watan januwari ya mutu kwata-kwata shugaban ƙasa zaman da ya a wannan ƙasa kawai kwana takwas ya a watan janairu duk sauran kwanukan yana waje to za a taɓa gudanar da ƙasa a haka sannan ɗaya daga cikin jaridun ƙasar nan abinda ta nuna mana a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da shugaban ƙasa yake yi a rana ɗaya an sai tikiti na naira biliyan ɗaya da naira miliyan ɗari biyar 1.5 biliyan a lokacin da Nijar in ka saurari labari akwai mutum dubu ɗaya da ɗari uku 'yan gudun hijira waɗanda 'yan Najeriya ne sun tsallaka ƙasar Nijar bayan sun tsallaka inda suke zaune a ƙasar Nijar ɗin an kore su suna nan yanzu suna rakuɓe a gindin wata makabarta a niyani amma ana kashe akan tikiti ana kashe 1.5 biliyan ‘yan ƙasa ga ‘yan kudin hijira ga waɗanda ba su ci ba ga waɗanda ba su gani ba kai ƙara ga haka akwai ɗaya daga cikin jaridun ƙasar nan da ta kawo mana cewa a last year 2025 gwamnatin tarayya ta kashe 17.5 trillion 17.5 trillion aka kashe wai saboda a tsara bututun mai me aka yi da kuɗin kuma wannan abu bai canza ba saboda gwamnatin tarayyar da kanta ta fito take cewa every blessing year duk shekara suna missing 12 billion dollars saboda bankiri fafasa bututun mai da ake yi yan ƙasa ba su ci ba Yadda ka yadda in ka kalli mutum in ba ka mai tsohon sani ba to in idon ka ba zagi yake ba sai ka kalle shi ka iya gane shi saboda ya fita hayyacinsa da zai ci babu ɗan tagomashin jikinsa gaba ɗaya babu sannan banda kashe-kashe da ake na 'yan kasa yanzu a plateau a wannan sati a wata ƙaramar hukuma ta wasai abin nan eh, zuka an je an kai hari an kashe sojoji guda biyu a wurin da wasu ainihin fararen hula amma kullum ana gaya mana cewa tsaro ya samu ana nan ana kokari ana kyautata abubuwa ana kaza nan naija in ka tafi a wannan sati yan bindiga sun zo sama da mutum ɗari uku a babura suka tsaye da motocin matafiya suka kama mutum talatin da biyu suka shiga daji da su katsina in ka tafi faskari a wannan sati an zo 'yan bindiga sun fatattaki kalamar hukumar faskari sun fatattaki wurin sun kashe mutum ainihin 25 wa in kana gwamnati ta ce mutum 17 ne amma live witness wanda ya gani ya ce mutum 25 ina tsaron yake kwara kuwa karka yi magana kwara a wani abin nan karamar hukuma na kayama 'yan bindiga ran talata suka zo suka ci karansu ba babbaka wanda abin ainihin aka yi da shi shi ɗan majalisan wurin mai suna sa'idu ahmed baba ya ce an sallaci gawawaki mutum saba'in da takwas da shi amma waɗanda aka yi abin a gabansu sun ce gawawaki sun kai mutum ɗari da saba'in suka dinga farmakan mutane suka dinga buɗe wuta suka dinga abin da za su yi kamar yadda aka yi a niger sati biyu da suka wuce Ten hours operation ba wani intervention daga jami'an tsaro sun suka gama aka kokkona shaguna aka kokkona ainihin gidajen mutane sannan aka yi kidnapping mata aka tafi da su cikin daji har ma shi mai ba da labarin yake cewa motan hakimin wurin jeep ita suka ɗauka suna ainihin transporting mutane zuwa cikin daji ya za ka gaya mun tsaro ya samu bayan ba mu iya bacci kuma security ala suna gaya mana cewa na kuma gaya muku zan jaddada yanzu duk mutumin da ka gani a da leda kaka bare shiga masallaci ka kada shi waje saboda abin je ya dawo yan boko haram sun fantsamo cikin gari yanzu da kasuwanni da masallatai da duk inda zaka ga gangami duk mutumin da ya riko leda kaka shi dama ya shiga kuma idan ka ga bakon mutum ka tambaye sa wa kake nema malam ya za a in taimake ka how can i help ka tambaye shi in ba haka ba zai kai ka lahira baka shirya tafiya ba gaba ɗaya halin da ƙasa ta koma kenan ba abinci ya dawo to ta ina ne za ka gaya min cewa tsaro ya samu mutanen nan babu abin da suke kawai sai dai they are just busy looking for their election abin da suke kallo kenan ya za a yi 2027 me za a yi ya za a ce abin da suke kallo kenan kawai yanzu ka duba ka ga idan muna da gwamnatin da yake ta san mai take yi yaya za a yi shugaban ƙasa ya fito ya ce ya gafarta ma NNPCL zunubin naira kuɗi na tiriliyan shida ba tare da kama 'yan ƙasa bayanin ya aka suka ɓace ba. Kuɗaɗe sun ɓace, wa ya ɗauke su, ya aka yi suka ɓace 'yan ƙasa ba sani ba, kawai ka ce ka gafarta musu zunubansu, ka yafe musu kurakuransu tiriliyan shida. Sannan a halin da ake ciki, kamar yadda wani sanato ya fito ya faɗa wa dada, akwai tiriliyan ɗari biyu da goma, 210 tiriliyan da ake neman NNPCL ta bayanin waɗannan kuɗaɗe or remitted da ba a sa ba ina suke har yanzu ba a 'yan kasa bayani ba a lokacin da mutumin da yake da ƙaramar sana'a ya yi melting ya yi liquidating ya narke gaba ɗaya halin da ake ciki in ba ƙarfan jari gare ka ba ka narke yanzu ba ma'ajinka saboda economy din was terribly bad amma ana gaya ma 'yan kasa cewa komai yana tafiya daidai komai ya abin nan ba wani abu da ke tafiya daidai ba tsaro ba ba kuma maganan ainihin sace-sacen dukiyoyi ba yanzu majalisa shekaran jiya ta yi zama da ta yi zama saboda wani kidahumi ya fito ya ce ko ku yi zaɓe ko kar ku yi zaɓe an muku kawai a kafofin sada labarin nan rediyo ya fito na wani magana ko ku yi zaɓe ko kar ku yi zaɓe an riga an yi zaɓe ko kun so ko kun ki sai shugaban ƙasa ya koma idan za mu lallaba ku ya ce kowace ƙuri'a za mu saye ta dubu ashirin don kuɗin na nan mun ware in ji sa yake faɗa in ma kuma kun ce ba za ku yi ba to za mu yi kama karya an maka zaɓen ko kana so ko ba za ka yi ba to sai yanzu abin da majalisa ta yi yanzu ya nuna biri ya yi kama da mutum menene majalisa ta yi an zauna sai suka ce to yanzu sun haramta ba su yarda a dinga tura result ta electronic transmission ba wato ta ainihin social media da kuma ainihin ta internet ba su yarda a tura result ba sai dai a kudin dine shi a kunshe kaman kunzugu idan dubu ɗaya ne aka zaɓa a long the line a hanya ma na maganan sai a ƙara zero kaga ya zama dubu goma in dubu goma ne aka zaɓa a hanya kafin a isa polling unit sai a ƙara zero sai zama dubu ɗari kenan kenan an koma wancan lokaci na da to kana son ka gaya min cewa mutanen nan da gaske suke kasa ce a gabansu Ƴan uwa masu albarka muna da ƙalubale ta ɓangarori da dama kuma yadda na faɗa we must talk because we are citizens dole mu yi bayanin Allah ya da mu ƴan ƙasa ne ba yadda za a yi irin ana mana irin wannan kama karya da cin kashi da irin waɗannan abubuwa wai mu rungu mu hannayen mu ja baki mu shi a'a. idan kuna so a daina bayanin waɗannan abuwa ku yi abin da ya dace a lokacin da ya dace amma matukar an yi abin da bai dace ba za mu gaya ma 'yan ƙasa ga halin da ake ciki ga inda ƙasa ta baro ga inda take kuma ga inda take nufi yanzu misali kaga abin da ya faru a Kano na yankan mutanen nan ita wannan mai kama da dusan ƙanƙara. in abu ya faru a Plateau ko kuma a Benue za ta yunkura ko ta je ko kuma ta kai tallafi ko kuma kayan masarufi amma ko da ta'aziyya ji ta yi a Kano an taba mulki haka da nuna launin wariya ya ku yan uwa masu albarka muna cikin ainihin lokaci mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaita azumi a cikinsa mu yawaita azumi muna cikin damuwa kwarai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana abin da ya dame mu duk irin abubuwan da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yaye mana gabanni da Allah kai nufin su ɗauru akan mu lalatattu daga cikinsu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su waɗanda ka san ba za su shiryu ba ya Allah ka karya su kaman kashi ka kyalayar da su kaman tsaki ka tuntsirar da su kaman kulli ya Allah ka musanya mana waɗanda za su ji tausayin talaka sannan kuma su so ƙasa na muku wani alƙawari can baya na ce kuma talakawa ina nan tafi akan ku to ina tunanin kaman after enough na faɗi abin da ya kamata in faɗa akan gwamnati any moment from now daga yanzu zan dawo kuma kan talakawa sai mu ji irin namun matsalolin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم